duniyar sanannu kenan shiri mai gamsarwa mallakar tashar G25 Hausa TV Online. Duniyar sanannu shiri ne wanda yake duba akan mutanen da sunansu ya kewaye duniya domin ya ba da takaitaccen labari a kansu. Aisha tsamiya kenan, ɗaya daga cikin manya-manyan jarumai a masana'antar Kannywood wanda sunanta ya kewaye duniya. Aisha tsamiya tana ɗaya daga cikin manya-manyan jarumai a masana'antar kaniwood wanda a yayin bincikenmu mun tabbatar da cewa jaruma aisha tsamiya sunanta ya kewaye duniya kuma ana alfahari da ita a masana'antar kaniwood haka 'yan kallo suna alfahari da ita a kodayaushe don in fina-finanta sun fito suna ƙoƙarin siya aisha tsamiya kenan babbar jaruma a masana'antar kannywood wadda ta suna kuma sunanta ya kewaye duniya wannan fili na duniyar sanannu ya samu nasarar zantawa da masu shirya fina-finai a masana'antar kaniwood kuma sun tabbatar da filin aisha tsamiya jajirtacciyar jaruma ce wadda suke alfahari da ita shi yasa a koda yaushe suke saka ta a fina-finansu don an saka ta fina-finan suna samun karbuwa aisha tsamiya kenan jajirtacciya managarciya ɗaya daga cikin manyan jarumai a masana'antar kannywood wannan fili ya samu nasarar zantawa da 'yan mata da samari kuma sun tabbatar da filin suna ƙaunar aisha tsamiya a duk lokacin da fina-finan da suka fito suna ƙoƙarin su kalla domin tana burge su aisha tsamiya kenan jajirtacciya managarciya haka wannan fili ya samu nasarar zantawa da ƙawayen aisha tsamiya kuma sun tabbatar da wannan fili aisha tsamiya ba ta da girman kai a duk lokacin da suka je wajenta tana karɓar su hannu biyu aisha tsamiya kenan wadda ta sami yabo daga wajen dubin dubatan al'umma aisha tsamiya kenan babbar jaruma a masana'antar kaniwood wanda ta samu dubin dubatan yabo daga wajen al'umma wannan fili na duniyar sanannu mallakar tashar G25 Hausa TV Online ne wa jaruma Aisha Tsamiya fatan alkhairi da fatan Allah ya taimake ta da taimakonsa ya kare ta da karewarsa ya zame mata jigo tun daga farkon rayuwa har zuwa ta Aisha Tsamiya kenan jajirtacciya managarciya babbar jaruma a masana'antar Kannywood wanda sunanta ya kewaye duniya. ɗan daga cikin labarin aisha tsamiya kenan jaruma a masana'antar kaniwood a daidai wannan lokaci wannan fili na duniyar sanannu zai dakata sai mun sake haɗuwa da ku ɗauke da wani sabon shirin kamar kullum ni ne naku darakta bashir g sharif da na shirya na gabatar a tashar g25 hausa tv online duniyar sanannu shiri mai gamsarwa